إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta alhamis safiya ta 26 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 13 ga watan satumba watan tara shekara ta 2012 miladiya a darasin mu na hudu a karatu a abin da ya shafi gado a wannan masallaci mai albarka da ke nan ku cikin garin mina a darasin mu na ɗaya da na biyu da na uku don sun ta'allaka ne aka abin da ya shafi a akan gado muka karanta muƙaddima guda tara da za su zabi mana shimfiɗa a kan gado yau za mu shiga asalin littafin da aka sanya a matsayin shi za a karanta a kan abin da ya shafi gado shine babin gado da ke cikin littafin izziya shine littafin da aka sanya a matsayin littafin da za a karanta a babin gado sai dai wacce mukaddima ta zai mana ne kamar matsayin shimfiɗa shi sa قال أبو الحسن علي المالكي الشاذلي رحمه الله تعالى قال في كتابه المقدمة العزية للجماعة الأزهرية الباب العاشر في الفرائض قال أبو الحسن أبو الحسن علي المالكي الشاذلي أبو الحسن سننشكي شيني أبو الحسن علي المالكي أبو الحسن بابا الحسن أصلا سننشي علي أصلا مذهب سيتشي المالكي ɗariƙarsa da yake yi ita ce a ashazili ɗariƙar shazila a ashaziliya kenan rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji shi da gafara ƙala fi kitabi ya faɗa a cikin littafinsa ɗalibin ilimi yana da kyau ya nabahu sosai da sosai abul hasan da suke da alaƙa da ɗariƙar shaziliya guda biyu ne kuma dukkan su fitattu ne akwai abul hasan abdullah bin abdul jabbar wanda yake shine mu'assasin ɗariƙar wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da wani abu kun gani akwai kuma abul hasan ne wannan shi wannan ba shi ne ta ba shi ma dai yayi wani abu a ciki Allah ya fi musu baki da don mu baki da sunan wannan littafi na shi al-muqaddimatul izziya muqaddima ce ta izziya muqaddima ga da aka ce muqaddima ba wai ana nufin shi gundarin karatun ba gundarin karatun yana nan tafi wannan da zai zame maka sharar fage ne kafin ka tsinduma cikin karatun wala jina da kyau ashe littafin iziya kamar yadda bayanan za su zo nan gaba kaɗan ba da jimawa ba saboda mun kammala daura za mu fara karatun iziya din daga farko kuma shirye-shiryen karatun iziya ya yi ƙarfi sosai da zuwa da izinin allah maraukin sarki nan ba kuma ta ba kafin azumi mun karanta littafin a shimawi yanzu daman batun daura nan ne dakatar da shirye-shirye don ba haka ba da tunan ran litinin da ta wuce da asabar da tunan an an fara karatu din mun gano wannan da ke ko to littafin iziya muqaddima ce in muka ce muqaddima ba ana nufin karatun zalla ba a'a abin da zai zama maka sharar fage wurin shiga karatu saboda haka shi mai littafin iziya ya rubuta babi daya biyu uku sai da ya rubuta babi goma sha daya a cikin iziya da za su zama maka muqaddima akan karatun fiqh ba wai su ne asalin karatun ba daga da zaran ka ji ka kai zuwa ga iziya ko ka sauke iziya to ka mata yanzu ka kai ga mukaddima kenan ahalari da ishimawi da kayi wannan ba su ma shiga cikin mukaddima karatun ba kuna jina da ke ko in ka kai zuwa iziya ne to yanzu ka yi mukaddima fara shiga karatun shine ka fara daga risala eh wani ne fakar wani ita ce ita ce ka'ida ita ce abin da ka lura da ita to kan ma ka da kanka kwata kwata ko ka ji kanka cewar kaka iziya ka zama malami sunan iziyar muqaddima haka mai marubutun da ya faɗa nan bai kira ta da littafi ne su da gudan na ilimi ba da zaka ji cewa in ka kai ka kammala ilimi a sunanta al-muqaddimatul iziya ita al iziya din sunan wurin da ya rubuta ne kamar da bayani za su zo da izinin Allah ta'ala in mun fara karatun littafin iziya din almin da ya ishe mu musan cewar muqaddima ce sharar fage ce farawa ce ba ita ce tsantsa goran karatun ba asalin tsantsagoran karatu da ake magana da shi a fikihun malikiya shine daga risala yake farawa kuna jira da kyau daga risala asalin gundar abinda malikiya suka sani a matsayin karatun malikiya daga risala yake farawa ina nufin yake farawa yake amsawa a matsayin hujja shi za a ci mai risala ya ce ba na littafin kenan yana da kwari zama da ya kira wani da sunan muqaddima saboda shi abul al almaliki wannan da muke karatun littafin sa ya rasu a shekara ta ɗari tara ne da ashirin da uku ko abin da ya karu haka kaɗan ko ya rabu haka kaɗan ma'ana tsakaninsu da mai akadari dai kaɗan ne bai jima da rasuwa ba a ga mance ɗari tara da goma sha uku kenan shi kuma mai akadari an haife shi shekara ta ɗari da goma sha takwas kaga ya rasu bayan shekara biyar kenan aka haifi abdulrahman ibn muhammad ibn muhammad ibn amir al-akhdari yawa kamar da yadda bayani zai zo da izinin Allah madaukakin sarki kenan ya ya nuna mana gadin da zamu karanta yanzu a iziya muqaddima ne karka ji cewar iya wannan babu shikenan ka kammala batu kan gado karka taba tun wannan dan akwai manya-manyan masail na gado guda biyu da malam bai kawo ba ku lura na ce manya-manya kenan akwai waɗanda yake bai kawo ma banda waɗannan guda biyu na farko malam bai yi magana kan aulu ba kwata-kwata kwata-kwata bai yi magana kan aulu ba haka aulu ba karamin babi bane a cikin gado ɗaya kenan na biyu malam bai yi magana ba a kan gadin kaka da yan uwa kamar da mai risala ya magana kamar da mai risala ya magana kan aulu amma wannan malam bai magana kan aulu ba bai magana a kan gadon kaka da yan uwa ba kamar da abin nan yake ko wannan ta dil'ana bi ma'aradin na fil jaddi wal ikhwati iz wa'adna fa alkin hawa ma aqulu sam'a wa zama hawa shir kalimati jama'a haka nan bai magana akan abin da ya shafi aul babi kenan haka nan bai magana akan abin da ya shafi al munasakha ba mutane sun rasu mutum ne ya rasu ya bar magada kafin magadan kafin a raba gadan sai wani cikin magadan shi ma ya rasu kuma gashi mun ce ba a raban gado su biyu ba za a ware a ce an fitar da wani ba wannan su ma sai a zo a ware a'a tun tashin farko za a ware za a raba za a yi fashin su guda daya a fitar da na wannan sai a fitar da na mamacin sai a fitar da na magadan mamacin suna a duk bai tattaɓa wannan ba duk dai yana nuna mana cewa wannan abin da makaranta mukaddima ce ba ita ce gundarin bakin ba shi yasa a darasin bargo muka ce littafin da ya fara magana akan gado farawa ma shine littafin isiya babu shi a akhdari babu shi a ishmawi to shi ma dan ya san muqaddima ce shi yasa bai zurfafa abin ba saboda kada ya yi nauyi da yawa isa ya kawo shi kaɗan da zumar an ka je risala za ka ƙara da zumar an ka ƙara da risala kuma akwai littafai kusan guda goma sha biyar muka lissafa ko da aka rubuta su akan gado zalla kusan guda goma sha bakwai idan mun an rubuta guda goma sha uku a nan kuma an ƙara guda hudu da baki قال رحمه الله الباب العاشر في الفرائض أبو الحسن المالكي يتي الباب العاشر بابي نقوم تشب أتكوانا لتافي نعزية fil ya ware shi ne akan abin da ya shafi al fara'id al fara'id jami'i ne na al farida fa'il ne bi ma'ana maf'ul ai al abin da aka bai ma kowa da aka bai ma kowa للرجال نصيب مما ترك مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كفر نصيبا مفروضا مفروضا وان اكا فرلنتا ما كوا اكا tsara ma kowa aka tsarta ma kowa aka ce gane shi isa ma da ya buɗe babi na goma dan ya yi magana akan abin da ya shafi gado a babu muqaddima qala rahimahullah wal warithuna min rijali ashara alibnu wa bunuhu wa in safal wal abu wal jaddu wa in ala wal akhu mutlaqa wa bun al akh shaqiq aw lil ab wa in ba'u wal ammu shaqiq aw lil ab wa bunuhu wa in ala wa zawju wa mawla ni'mati wa huwa abu na farko daman ana magana akan gado shine ka tantance suwaye masu cin gadon wannan yana da muhimmanci sosai da sosai sai mana ya ce alwari suna minar rijal magada a cikin maza in dai cikin maza ne waɗanda suke cin gado to mutum goma ne nau'in mutane ne goma suke cin gado a cikin maza to kenan idan mutum ya haifi 'ya'ya goma sha ɗaya fa eh? hannu sha ɗaya eh? ai ba ba jinsin 'ya'ya aka ce ba jinsi aka ce jinsin maza da suke cin gado goma sha ɗaya jinsi na farko a libun a ɗa yana cin gado kenan duk wanda ke amsa sunan ɗa ga mamaci ko da sun ke su ɗari ne a matsayin ɗa to yanzu ɗa yana cin gado gadon wa yake ci yana cin gadon mahaifinsa yana cin gadon mahaifiyarsa ku lura da ke ko dan su ne a wurinsu yake a matsayin ɗa saboda da zaran kaga an ce ɗa yana cin gado to sai kwakwalwa ka ta kai zuwa ga gadon uwa da mahaifi yake ci yana cin gadon mahaifiyarsa yana cin gadon mahaifinsa yana cin gadar mahaifiyarsa yana cin gadar mahaifinsa shi ɗa kenan wabunuhu da kuma ɗan ɗa jika kenan jika yana cin gado ma'ana an ce ɗan ɗa jika yana cin gadon wa kenan kakan shi jika yana cin gadon kakan shi saboda haka abinda nake so mu kasa kunne anan shine mu san suwaye suke cin gado mu san kuma gadon suwa suke ci da zaran gada an ce dan ɗajika yana cin gadon kakan shi ake magana wa in safala ko da lissafin yayi ƙasa dan ɗa jika na farko kenan ko ko kuma dan dan dan ɗa ko dan dan dan dan dan ɗa ko dan dan dan dan dan dan dan dan dan ɗa imana duk yana cin gado duk suna cin gado kullum da ke ko mun samu mutum nau kenan biyu mun samu na ɗa yana cin gadon mahaifiyarsa da mahaifinsa mun samu wabunuhu da ɗan ɗa yana cin jika kenan yana cin gadon kakan shi wa in safala ko da lissafin ya yi ƙasa wannan abin yana da muhimmanci sosai da sosai don irin wannan hatsaniya da suke faruwa a ce an yi hatsar mota a ce an yi ambaliyar ruwa a ce an yi gobara a ce sai ga wanda kake ganin shi kusan shine na goma a cikin magada din sai ga ya dawo kusa nan da nan kuma wannan zai nuna maka abinda mutane suke tsammani mutane kawai tunaninsu shine ɗa da uba da uwa da mata kaɗai da miji suke cin gado saboda da zaran mutum ya rasu in dai bai bar uwa ba bai bar uba ba bai bar ɗa ba sai ga an ce bai bar kowa ba aga ji ko ba ka sai ga an kira mutum a waya ana tambaya malam mutum ne ya rasu bai bar kowa ba a'a a yi tambaya a lissafo kamar da bayani zai zo insha Allah ta'ala yanzu dai mun samu nau'i na biyu wal abu da kaka kaka abin nan wal abu da uba uba yana cin gadan dan shi gane ko uba yana cin gadan dan shi uba yana cin gadan yar shi uku kenan wal jaddu da kaka kaka yana cin gadon kenan jikansa da jikarsa yana cin gadon jikan shi ma'ana ɗa na ɗan shi kenan da jikar shi da ya ta ɗan shi ba ya ta shi ba da ya ta ɗan shi duk kaka yana cin gadon su to kaka wanne kaka don aljaddu kaka namiji muke magana kaka namiji guda biyu ake da su kaka mace guda biyu ake da su kowanne mutum yana da kakanni hudu ne biyu maza biyu mata da aka ce aljaddu ana magana kaka ne namiji to wanne kaka namiji shine mahaifin uba mahaifin babanka shi ake magana zai ci gadonka amma mahaifin gyatumarka mahaifin mahaifiyarka kenan baya cikin masu cin gadon ka kwata-kwata kullura ko saboda haka da ya ce aljaddu wannan sai ta zama alci al'ahadiyya wannan kakan wanda yake shine mahaifin uba isa imamun rahabi ya ce walwari suna minar rijali ashara asma'uhum ma'arufatu mushtahira al-ibnu wa ibnu libni ma nazala wal abu wal jaddu lahu sai ce wal abu da kaka wal jaddu lahu da kaka mahaifin uba bai ce waljaddu ya yi shiru ba inda ya ce waljaddu kadai kenan sai iya gazgato har zuwa ga kaka mahaifin uwa sai ce waljaddu lahu da kaka mahaifin uba wa in ala ko da lissafin ya yi sama ma'ana kaka kakan kaka kakan kakan kaka kakan kakan kakan kaga lissafin sama yake yi dan nan ɗa ne a ga ɗa sai wa sai uba kaga ba za ka ce uba ƙasa ba sai dai ka ce sai uba don uba shi ke sama shi ya haifi ɗa sai kuma ka ce sai kaka mahaifin uba sai kaka kakan kaka sai kaga lissafin sama ike yi amma ɗa ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗa ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa kaga lissafin ƙasa ki ke cewa in nazala ko da lissafin ya dinga yin ƙasa ko wa in safala ko da lissafin ya dinga ƙasa wal akhu mutlaqan da ɗan uwa kowanne da ɗan uwa kowanne abin da ake nufi da ɗan uwa kowanne su ne ‘yan uwa guda uku da muke da su dukkansu suna cin gado mana ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mana da ɗan uwa uwa uba ɗaya mana da ɗan uwa uwa ɗaya su yana cin gado ma'ana suna cin gadon juna kenan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado tsakaninsu da zaidu da amru uwansu ɗaya ubansu ɗaya jina da kyau sai zaidu ya rasu bai bar kowa ba sai amru amru zai ci gadansa da da ibrahim da usman uba ɗaya suka hada kuna jina da kyau ko uba ɗaya suka hada sai usman ya rasu ya bar ibrahim ibrahim zai ci gada shi ba ke dai domin dan uwan shi ne kuna jina da ke ko da umar da abubakar uwa ɗaya suka hada ba ba uba ɗaya ba ba uwa ɗaya uba ɗaya ba a uwa ɗaya kadai suka hada sai umar ya rasu abubakar zai ci gadin umar a matsayin sun hada uwa ɗaya amma ba zai ci gadin duka ba ba zai cinye dukiyar duka ba kamar yadda dan uwa uwa ɗaya ba ɗaya cinye dukiyar duka tun da shi kadai aka bari kamar yadda dan uwa uba ɗaya ya cinye dukiyar duka don shi kadai aka bari to wannan tun da uwa ɗaya kadai suka hada ba zai cinye dukiyar duka ba in ya zama shi kadai ne su da za a bashi wa in kana rajulun yurafu kalalatan wa law akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhuma as-sudus kun gane ko yanzu za a bashi ɗaya bisa shida sai mu raba duk miliyan shida ce sai a bashi miliyan ɗaya saura miliyan biyar to kuma shi kadai kwallon kwal aka bari to yanzu ya za a yi miliyan biyar za a kai ta baitul mal ne da shi da wanda ba shi ba al'umma musulmi su yi tarayya akan wannan miliyan biyar din ko ko a'a za a mayar mashi da wannan miliyan biyar din ne a matsayin raddan an mayar mai da ita kawai gaba daya قال رحمه الله والأخ مطلقا da ɗan uwa kowanne ina fata mun gane ɗan uwa kowanne shine ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ɗan uwa uba ɗaya da ɗan uwa uwa ɗaya kowannen su yana cin gado tsakanin su wabnul akhi shaqi da ɗa na ɗan uwa ɗan ɗan uwa kenan amma wanda yake ɗan uwan sun haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da shi ɗa na ɗan uwa wannan jina da kyau kenan wannan yana cin gadon wan baban shi ko kanin baban shi kun shiru domin haka ce dan uwa zaidu da amuru zaidu da amuru dan uwa ɗaya uba ɗaya suke sai zaidu ya haifi ɗa kun gane ko sai zaidu ya haifi ibrahim to yanzu muna magana shi ibrahim din zai ci gadon amuru daman zai ci gadon zaidu ne a matsayin zaidu baban shi zai ci gadon amur ne a matsayin amuru dan uwan baban shi sai ga mana ibrahim a wurin zaidu ibn al-akhni da ne na dan uwa yanzu muna magana ne tsakanin amuru da zaidu su bi kenan ko da suke yan uwa kafin dan su ya zo ya tsallako ya ci gadon su sai an samu sharuɗa ko dai su din su zama uwa ɗaya uba ɗaya shine yace ce wal'am wa da ɗa na ɗan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya su ƴan uwan kenan aulil abi ko kuma sun haɗa uba ɗaya ko sun haɗa uba ɗaya waɗannan ‘ya'yansu za su ci su, to amma ina ba ta kun gane wannan da zaidu misali misali zaidu da amu waɗewa ba ɗaya suke a gane ko duk yan uwa ne sai zaidu da wannan uwa ɗaya ba ɗaya suke sai zaidu ya fi ibrahim kuna jina da ke ko to yanzu muna maganar shi ibrahim wannan zai ci gadon wannan ko ba zai ci ba magana kenan da muke yanzu saboda wannan da wannan yan uwan juna ne mun yi karatu a za su ci gadon juna wannan zai ci gadon wannan wannan zai ci gadon wannan sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya suke sawa'un uba ɗaya suka hada sawa'un uwa ɗaya suka hada duk dai su isu din za su ci gadon juna yanzu muna magana dan wannan zai ci gadon wannan dan wannan zai ci gadon wannan shine muke magana sai malam yake cewa wabnul akhi ash-shaqiq da ɗa na ɗan uwa kaga wannan ɗa ne na ɗan uwan wannan to su waɗannan ɗin idan suka zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan zai ci gadon wannan in suka zama uba ɗaya wannan zai ci gadon wannan no kenan amma sunan idan uwa ɗaya ce kaɗai ta haɗa su to su za su ci gadon junansu amma su za su ci gadon su eh mun gano wannan wa alaikum salam na'am in zaidun ya riga ibrahim duniya kenan ai mun kammala wannan maganar mun kammala wannan maganar ai cewar shari'i ne wanda zai ci gado ya zamana ya riga rasuwa in kuma kana a nan ne ana magana ne idan babu wannan idan wannan oh na babu hajjubi kenan ai idan akwai wannan wannan ba zai ci ba kullura ko in akwai zaidu kenan ai wannan ba zai ci ba ina ai wannan zai ci gado ne dan saboda wannan to wannan din yana nan ba zai ci gado muna magana ne irin rasuwa na za a ce an mutu ba a barkuwa ba in a lissafi a kwakulo dangi akwai magada kun gane ko a kwakulo dangi a koma dangi sosai za a ga wani yau rabuwarsu sun fi shekara ashirin sun fi shekara kaza ina akwai gado tsakanin su ba zai ci gado ba idan waɗancan biyun uwa kaɗai suka haɗa ba zai ci gado amma idan ba kowa eh? kamar ya a'a ku lura idan aka ce ba zai ci gado ba baya cikin magada ne aslan ai yanzu ana screening ana tantance waye suwaye magada suwaye ba magada ba قال mhm. aulil ab ko kuma كوكما ابن الأخ الشقيق دون na uwa da suka hada uwa ɗaya uba ɗaya ko na da dan uwa da suka hada uba da shi sai ya ce wal akhu wa bunul akhi min abihi wal akhu wa bunul akhi min abihi fashkur lidhil ijazi wa tanbihi sai ce wal akhu da dan uwa wa bunul akhi da dana dan uwa amma min abihi da suka hada uba ko uba ko uwa dai uba daya ko uba daya a ciki dai a samu uba amma idan uwa ce kadai ba zai ci gado ba shi dan dan uwa kenan qal wa in ba'uda ko da lissafin yayi nisa ko da ya yi nisa misali misali shi ma ibrahim ɗin kuna jina yana da na kaga nan kenan ko kuma a'a su a junansu nan zaidu amru abubakar to suna da su zan su goma ne su yan wanke kenan wajen su goma ne sai na ɗan uwa na farko ya rasu duk sauran ba su da yaya ɗan uwa na ƙarshe shi yake da yaya su za su su ci shi na eh eh, eh. eh. na ce uba jika a kaka guda biyu akwai kaka mahaifin uwa akwai kaka mahaifin uba kun gane ko kakanka wanda ya haifi mahaifinka zai ci gadonka amma kakanka wanda ya haifi mahaifiyarka ba zai ci gadonka ba hmm? to shi yana cin gadon kakan Hmm. ba za ba ta ba cin gado yamman ba cin gado ba la yace in ta daga qala rahimahullah wal ammu shaqiq in aka ce al ammu ku a Hausa akwai bambanci tsakanin baffa da kawu in aka ce kawu shine dan uwan uwa wanta ko kaninta kulura. in aka ce baffa shine dan uwan uba uwan uba ko kanin uba wanda muke magana a nan shine baffa wan mahaifinka ko kanin mahaifinka yana cin gadonka ko yana cikin masu cin gadonka sai dai idan wata dirka ta tare shi dan nan ana lissafawa ne da wani da wani za su ci za kuma ga a lissafin idan wani yana nan to wasu wani ba za su ci ba in wani yana nan wani ba za su ci ba kuna jina da ke ko wal ammu al ammu shine wan uba ko kanin uba wan mahaifinka ko kanin mahaifinka kun lura da ke yana cikin wannan kanin mahaifin naka ko tare kuke zuwa makaranta imana eh sai gaji yana cewa ya ce da ni baba yace akan me zan ce da kai baba eh kuma makanin mahaifin shi ne tare suka tashi <laughs> ka lura da ke ko wal ammu shaqi da wan uba ko kanin uba shi ya kira al ammu to amma nan me ake bukata kafin ya ci gadon ka ashaƙi ya zama da shi wan mahaifin naka da mahaifin naka uwa ɗaya ɗi suke wana jina da kyau ko da mahaifin naka da shi wannan ƙanin mahaifin naka ko mahaifin naka uwa ɗaya ɗi suke au ulil ab ko kuma sun hada uba ɗaya ko da su zama uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifinka ko su zama uba ɗaya to idan sun hada uwa ɗaya ne fa ba zai ci gado ba isa ya ce wal ammu wa bunul ammi min abihi wal ammu da wan uba ko kanin uba wa bunul ammi da da za mu zo kan shi insha Allah sai ma ya ce wa da dan babba shi ma yana cin gado wan mahaifinka ko kanin mahaifinka yana cin gadon ka amma da sharadin su haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin naka ko su haɗa uba ɗaya kafin ya ci gadon ka to sai babu shi sai 'ya'yan shi mun ake kira 'yan maza ko eh suna cin gadon ka wa in ala ko da lissafin ya yi sama wan uba ko kan uba ko kanin uba ko waye duk wa uba ko kan uba ko dan shi ko dan dan dan shi ko dan dan dan dan shi duk suna cin gado wa zawju da miji yana cin gadon wa nam wal amu shaqi da abin nan wan uba ko kan uba shaqiqi yana cin gadon wa kenan yana cin gadon dan dan uwansa yana cin gadon dan dan uwansa kamar yadda shi ma ya ci gadon sa kenan nan yan akis eh yana da kaga ibrahim da ne na zaidu kullum da ke ko ibrahim da ne na zaidu shi ibrahim zai kira amurwa baffa sai muka ce to shi amur yana cin gadon ibrahim a matsayin dan dan uwansa kenan shi ma ibrahim yana cin gadon amur shine to magana da muke yanzu ƴaƴan amur za su ci gadon ibrahim eh ƴaƴan amru za su ci gadon ibrahim misali amru kenan ko sai ya biya fatima ƙulura ibrahim zai aure ta eh zai aure ta yana cikin masu cin gadon ta yana cikin masu cin gadon ta in babu wannan zai ci gadon ta yi ita ce ba ta shiga da shi ba amma shi zai shiga da ta za mu zo kan karatun ai gada ya fi komai sauki ai sai aka daura aure sai ya zama su kaɗai ta bari sai ya ci gadon ta kawai bi zaujiya kuma zai ci gadon bil asaba ba shikenan ba yawwa قال رحمه الله والزوج da miji miji yana cin gadon mata kenan wa maulan ni'ima da wanda ya yanta bawansa mutum ne ya yanta bawa sai ya mana da aka yanta bawan sai bawan ya zama ɗa da ya zama ɗa sai ya zama na bawan ba shi da wani dangi ba uba ba uwa kusa ba yaya gaba ɗaya da ya rasu ba wanda ya bari sai wannan mutumin da ya yanta shi to wannan mutumin da ya yanta shi zai ci gadansa wa huwal mutiqu shine wanda ya yanta shi waɗannan eh kamar yadda imana eh, ya ritsu mala kulla ban ji malamai sun ce yan akis ba kusan kusan yan akis akwai wanda yake yana da yana cin gadon uba uba yana cin gadon da kaga yana juyawa kenan amma akwai wanda baya juyawa na waɗannan su ne magada ka'ida a wurin gado ita ce babin gado ba shi da yawa kwata-kwata a cikin karatu kaɗan ne jiddan kamar yadda na faɗa in ga dubu babul fara'id da babu tahara wanne fi yawa tahara ta fi yawa in ga dubi babin gado da babin sallah wanne fi yawa sallah an ga dauki babin gado da sallar jana'iza ma kaɗai kaga sallar jana'iza wani bangare ne kaɗan a cikin babin sallah sai ka kusan za shi kankanka daga shi abin da gado yake bukata kawai ka rike lissafin nan da aka ce guda goma ne sai ka rike su gangan dan ka zo tantancewa kada wani ya shiga wani yasa imam rahabi ya hada maka su yace wal warithuna min rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mushtahira al-ibn wa ibn al-ibn mahma nazala wal ab wal jadd lahu wa in ala wal akhu min ay jihati kana kada anzala Allah bihi al-qur'ana wa ibn al-akhi al-mudli ilayhi bil abi fasma maqalan laysa bil mukazzabi wal ammu wa ibn al ammi min abihi fashkur lil ijazi wat tanbihi wal zawj wal mu'tiqu dhul wala'i fa jumlatu dhukuri ha'ula'i jumlan maza dai sune waɗannan guda goma ka kammala su kenan قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت wal ukhtu wal zawja wa maulatu ni'ma qala rahimahullah wal warithatu minan nisa'i sab'u magada a cikin mata magada ne guda bakwai in ka hada da maza goma sun zama kenan sha bakwai yasa da ce ganin bashi da yawa adad bashi da wahala adadin magadan gaba ɗayan goma sha bakwai ne maza goma mata bakwai ta farko albintu ya a cikin mata kenan tana cin gadon mahaifiyarta tana cin gadon mahaifinta wa bintu libni da yar da tana cin gadon jikanta mahaifin babanta eh kuna jina da kyau eh na ce tana cin gadon oh jikanta na ce ko tana cin gadon ba kakanta mahaifin babanta ba kakanta mahaifin mahaifiyarta ba tana cin nan musaki da wa bintu libini da ya ta ɗa tana cin gadon kakanta yar yafa ba ta cin gado kana da 'ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji duk sai suka yi aure da suka yi aure sai suka hayyafa ‘ya'yan ɗanka za su ci gadonka idan namiji ne ya haifa ya zama ibnul ibni kenan idan mace ce ta zama bintul ibni kenan muna jina amma jikokinka na yadda da ta yi aure ta haihu to a ganin ka sun zama bintul binti kenan ko ibnul binti ibnul binti in ta haifa namiji bintul bintin ta haifi mace duk ba sa cikin masu cin gadon ka wa kake biya kudin makaranta a cikin su ba ka biya musu kudin makaranta eh, ka gane ko yawwa sai suna da nesa da kai da kowan ziyarar suka kawo maka da zaran karfe uku ta yaga suna to a shirya a tafi gida sai ka kana cewa a shirya a tafi gida yawwa su shirya su koma gida wannan yan cikin gida ne ai na'am

kana mahaifin ɗan kasan ya zama jikan eh nan nan amma sai aka ce ba uwa ba ba so sun bada eh to so ka badan ga amma shi ainihin mijin naka suna da yannai amma shi ma ba uwa ba nan sai yaron an ka mai dan wani abu sai ka sai ka ruko shi gudun abin su samu sai ka riƙe ka riƙe yaro sai kuma Allah ne ga abin da hannu ko waɗancan da suka eh, za mu magana ne za mu tantance ne kai da ka riƙe yaro kana cikin magada in kana cikin magada sai a raba gado da kai kai da ka riƙe yaro baka cikin magada shi kenan sai a kira magada su yi kai kuma riƙe yaro da kai Allah ya baka lada qala rahimahullah wa bintu libni da yar da wa in safalat ko da lissafin yayi kasa yar da yar yar da yar ko da lissafin ya dinga kasa wal da uwa uwa maba da mama kenan tana cin gadon ɗanta tana cin gadon ‘yarta Waljaddatu da kaka kaka mace kun gane ko kaka mace tana cin gadon jikanta ma'ana tana cin gadon dan danta kun gane kuma kaka mace guda biyu ce kamar yadda na faɗa akwai mahaifiyar uwa akwai mahaifiyar uba kaka namiji guda biyu ne mahaifin uwa da mahaifin uba muka ce kaka mahaifin uba shi ke cin gado amma kaka mahaifiyar mahaifin uwa bai cin gado eh to kaka mace da mahaifiyar uwa da mahaifiyar uba duk suna cin gado ku nake saurara ko nake saurara yau shi kenan kawai same na ma ba ko yau eh <laughs> kaka mahaifiyar uwa da kaka mahaifiyar uba duk suna cin gado wa in alat ko da lissafin yayi sama kaka kakar kaka kakar kakar kaka kakar kakar kaka duk suna cin gado wal uktu da yar uwa tana cin gadon yar uwarta da yar uwa tana cin gadin dan uwanta yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwa uba ɗaya da yar uwa uwa ɗaya duk suna cin gadin juna duk qur'ani ya tabbatar wa in kana rajulun yurafu kalalatan ay mar'atun wa lahu akhun aw ukhtun a gani abin nan ah, yastaftuna qul laftukum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu uktun aga ya tabbatar da yan uwa mata suna cin gado shine wal uktu da yar uwa yar uwa uwa daya uba daya da yar uwa uba daya da yar uwa uwa daya wa zawjatu da mata mata tana cin gadon mijinta kenan wa maulatu ni'ima da wacce ta yanta bawa ta yanta bawa bawanta da ta yanta shi ya zama da kuma babu wani mutum ɗaya a kusa da ita na danginsa shi kadai ta mutu ta bari kun gane ko to za ta ci gadin shi duka nan ne kadai inda mace take zama ba da karan kanta wani safin nisa ya turran asaba illa lati mannat bi tikin ba haka imamu rahabi ya faɗa yana da muhimmanci ka haddace rahabiya ne kawai ka iya kokarin ka samu inda rahabiya take ka samu kai mata haddan kwal wadda ka ina yake bukata to waɗannan su ne abubuwan da suka shafi magada A magada mata guda bakwai muke da su dawa dawa aka cire tunda maza mana da guda goma kaga a mata an cire amma an cire al'ammatu shaqiqa an cire al'ammatu li'ab an cire ibnul al'amma ko bintu al'amma su kenan kawai dama su ne abin da ya dora a can ɗaya kenan na biyu waɗannan da muka lissafa goma sha uku idan muka yi tukin baya muka koma zuwa ga asbabul miras abubuwan da ke sawa a ci gado guda nawa guda uku nikahun wa walawun wa nasab yanzu in na ce ku ware mun a cikin waɗannan waɗanda suke cin gado ku ware waɗanda suke cin gado ta hanyar annasab ta hanyar annasab da ta hanyar annika da ta hanyar alwala

kun ga annikahu ku fara da annikahu muna da azauju muna da azauju muna da muna da maulan ni'ima muna da maulan ni'ima muna da maulatin ni'ima ɗaya biyu uku a cikin sha bakwai ka cire hudu sha hudu suna na kenan ba shi kenan ba a ga sai ka maintain lokacin ka yawwa haula ka abil ummi wa ibn al ukhti min arham la wa man haula duk wanda baya cikin waɗannan goma sha bakwai da aka lissafa duk wanda baya su ka abil ummi kaman baban uwa mun ba shi ɗansu ba wa bunul ukhti da ɗa na yar uwa ai kaga da muke lissafi ta an ce ɗa na ɗan uwa zai ci gado amma ya ta ɗan uwa ba ta cin gado ku lura da kyau ya ta ɗan uwa ba a kawo ta a nan ba amma can an kawo ɗa na ɗan uwa iza ce wa bunul ukhti da ɗa na ɗan uwa fa huwa min zawil arham duk waɗannan dangi ne la na shai'a ba sa cin gadon komai ba sa cin gadon komai za su karɓi gaisuwa za a yi ta addu'a Allah ta'ala ya gafarta wa mamaci yawa amma ba sa cikin magada waɗannan shine abin da yake ya kawo mu zuwa ga lissafin magada a daidai nan nake cewa dole ne mu sa kunne mu sa ido sosai da sosai sau da yawa in dai aka zo rabon gado in dai mamacin ba shi da uba kuna jira da kyau ba shi da ɗa namiji nau kenan biyu to malamai a sa kunne sosai don za a yi yi janye wurin cin gadon nan za a yi yi janye in dai ba shi da uba don da uba da ɗa namiji su suke taka birki na mutane da yawa amma da zaran babu ɗa namiji nake nufi babu uba to da yawa mutane za su amma idan akwai mace ya mace sai ga suna ce ai ta kaɗai aka bawa ku lura da ke ko saboda haka waɗannan da su ne abin da shari'a musulunci ta zayyana suna cin gado kuma wannan zai nuna mana kenan a yi taka tsantsan a zauna lafiya yanzu dai an lissafa ɗa ɗan uwa suna cin gado ɗa ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ƴar uwa da ɗan uwa uba ɗaya da ɗan uwa uwa ɗaya idan aka zo ana ta faɗa ana ta faɗa ai uwa ai ba ubansu ɗaya ba ai ba waye ba su gama faɗan su ya mutu mu zo mu raba gado mu ce ya ce ai ba ubansa ɗaya ba mu ce ai shi kaɗai muke ya bari mu ce ritul malak kullu da qaulihi ta'ala abin kaza kaza kaza shikenan ba abin da ya sha kanmu da suna faɗa ko ba sa faɗa haka me amfanin faɗa me faɗa yake janyowa a ce wai ba uwarsa ɗaya ba ai ba ubansa ɗaya ba ai waye waye waye waye waye waye kaga an an yarfi da wani an ɗauko wasu na dangi su suka zo na nesa su suka zo na fantamawa a mutu kuma wannan ɗin da ake faɗa da shi ya zama ne shine wanda zai hakimci akan dukiyar baki daya kuma ya ci halas malas قال رحمه الله فصل الفروض التي هي أصول ستة الفروض كسو ينزك ينوانتن جملة ذا أذو الإنسافة الفروض كسو التي هي أصول وانديك سوني أصول توشي دا مسلين تيه كسب تاما كوا ستة ودا بكوي ودا شدني إيه واعلم بأن الإثم نوعان فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع وثلث وسدس بنص الشرع والثلثان وهما تمام فافف وكل حافظ إمام باسو مكا يجي با كنت لو كراتنكم anan ne muka yi nisfi muka yi rubu'i muka yi kaza muka yi kaza to yanzu malam zai lissafa mana kai wato na sha maimaita karatu daban tartibin karatun daban yanzu zai lissafa mana waɗannan goma sha uku shine yanzu zai zo ya lissafa mana zai ɗauko mana wancan nusfun mutum nawa ne suke cin shi rubu'un mutum nawa ne suke cin sa kaza mutum nawa ne suke ci shi sa ya ce an nisfu wa huwa fardu hamsa rabi mutum biyar suke cin rabi ka kasa kunne da kyau ka ce mutum biyar ne suke da hurumin cin rabin dukiyar mamaci eh mutum na farko albintu lissulbi ya ta tsatso ya da mamaci ya mutu ya bari yashi ta tsatsan shi yashi da ya haifa ba yashi da ya shayar ba E, idan matar shi ta haihu sai aka ɗauko ya daga wata unguwa aka zo matar shi ta shayar da wannan yar wannan yar eshi ce don bai haramun ne ya aure ta kun gane ko ta zama eshi minar rafa'a ba ta zama eshi minar sulhi sa ga suke cewa albintu lusul ya ta kwazo za a fitar da ya ta shayarwa don a shi fitar da ya ta atabanni eh tabanni ba ya tsinci ya ne ya rasa ya zai rita ya tsanci da aka ce je rike ta shi ya tsanci ta kwana uku da haihuwarta har ya kai shi ya mata aure ba ta cikin masu cin gadon shi eh ba ta cikin masu cin gadon shi eh ko na da kyau ko ai dai ce an an faɗi mata ko ai dai hanyoyin faɗin kenan yanzu yanzu ta rana ta sa cd ko aka sa yanti take kallo za ta ce a ah, ai shi kenan ba ta ciki daga karatu kenan malamai gwargwadon da ake karatu gwargwadon inda wasu abubuwa suke tafiya tsoraka da aka ce albintu lusub ka lura ta abirin da malamai suka yi aka fitar da yan ruku kamar yadda na faɗa tsoraka idan ya ɗauko ya tsinto ta ta uku da haihuwa ko ta biyu da haihuwa yana zuwa sai matar shi ta shayar da ita kaga idan matar shi ta shayar da wannan ya zama muharramin ta zama muharramin su ya halatta ya ganta amma bai halatta ba zai ci gadon ta ba ba za ta ci gadon shi ba shine albintu lusub ya ku lura aka ce ya ma'ana ya kwaya ɗaya idan mutum ya rasu ya bar ya shi kwaya ɗaya tallin tal ko mace ce ce rasu ta bai ya ta kwaya ɗaya tallin tal to wannan yar za ta ci gado gadon kuma shine abin da ya shafi nisbi Allah ta'ala yana cewa fa in kanat wahidatan falahan nisb kuna jira da kyau to zamu buga misali misali shi mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu da ya rasu sai bar bint ya shi kenan ko da akun shaƙi akun shinu din nan a yaren gado in ta zo haka ana nufin shakai ne ana nufin shakai ne tana dan uwa ɗaya uba ɗaya yana cikin gidan a nan yar uwa abin nan ya ta tsotso Allah ta'ala ta bayan kana wahida dun falaha an nisfu tana da nisfi rabi kenan kenan rabi kuma ajiye muka ce alama shi shine dai bisa biyu kenan za a raba dukiya kashi biyu sai wannan ta ɗauki ɗaya ta ɗauki kashi ɗaya Allah sallallahu kuma yace alhiqul fara'id bi ahliha ku ba da kasan gado ga masu shi fa ma abqatil fara'id abin da gadon ya rage ya rage ko bai rage ba shi ne kashi ɗaya ko fali aula rajulin zakari sai a bai mutum namiji da ya fi kowa kusa da mamaci yanzu a su biyu wayan namijin da ya fi kowa kusa da mamaci abun shakil shi kenan sai a bashi rabon ɗaya kashi shi kenan ma'ana in miliyan ɗari ce zai a bata miliyan hamsin a bashi miliyan hamsin na na ce a rabin nan قال رحمه الله وبنت اللبن عند عدمها وبنت اللبن da ya ta ɗan ɗan ba mun faɗe ta ɗazu ba cikin masu cin gado wa bintul libini wa insafalat to da ƴar ɗa ma'ana jika kenan mutum ne ya rasu da ya rasu sai ya bar jika shi ƴar ɗan shi ba ƴar shi ba ya bar jika shi yar ɗan shi inda adamiha a lokacin da babu ya ta tsatso a lokacin da babu ya shi da ya haifa da ya zama na yar jika shi kawai ya mutu ya bari to wannan jika ɗar ɗab matsayinta zai dawo matsayin ya tunda ya tana ɗaukan rabi sai ita ma ta ɗauki rabi shi sai ya ce wa bintu libini inda adamiya a lokacin da aka rasa ya ta tsatso saboda kan aka ce nan da ake magana ba ana nufin lalle sai wannan mamaciyar ita ta haife ta ba misali da ya rasu da mutum ne yake da 'ya'ya mata ‘ya'ya mata yana da uh, zainab da fatima da aisha ƙuraje na da kyau ko kuma yana da jika mace ‘yar ibrahim jika shi to haka yanzu tun da an sami tun da sami ya ta tsotso wannan yar ibrahim ba za ta zo ta ci rabi ba duk da cewar waɗannan ukun ba su suka haife ta ba ko da gyatumarta ta riga ta rasu a'a muna magana ne sai idan babu wata ya kwata-kwata kullura ku yi ya ce inda adaniha a lokacin da aka rasa ya ta tsotso sai yar ɗa ta zo matsayinta ta samu rabi qala rahimahullah wal ukhtu lil abi wal ummi wal ukhtu lil abi wal ummi da yar uwa da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya shine ma ne yake nufi da nan lil abi wal ummi suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ma'ana bai ce wal ukhtu shaqiqa ba da ta'biru wal ukhtu shaqiqa da ta'biru wal ukhtu lil abi wal ummi duk ɗaya ne ana yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yar uwarta ta rasu ko kuma dan uwanta ya rasu sai zamana babu wanda ya bari ba wanda aka bari sai yar uwa ɗaya mace uwa ɗaya uba ɗaya shikenan sai ta ci rabin gado ko kuma misali mutum ne ya rasu yau karatun da rasu ke tafiya ku mutum ne ya rasu ya bar uktun shakika wana jina da ke uktun shakika da am wai am babba wan uwa wan uba ko kanin uwa da ya rasu ya bar su ko da ta rasu ta bari wannan kawai ta bari to anan malam yace mana rabon wannan ita shine ne rabi to a cikin su biyun nan wannan namiji ne fi kusa da mamaci wannan shi kenan sai a bashi rabon ana sa a ga wani namiji ne fi kusa da mamaci anan shi kadai ne tunda babu ɗa babu dan da babu babu kaza babu kaza babu kaza idan ko waje nake magana da zara an tambaye ka an ce malam mutum ne ya rasu ya bar ya ya bar dan uwan shi da waye da waye ko bai bar kowa ba sai mahaifi ka ce a yi a lissafi maka duk wani wanda yake da alaka da shi da danginsa da matsayinsa wataƙila in aka zo kana tantancewa ka kana tantancewa sai ga wani da ke can nesa kwata-kwata ma ba a lissafa ya cikin magada ba sai ga ashe yana cikin magada qala rahimahullah walil abi haka nan yar uwa da suka hada uba daya da mamaciya ko da mamaci inda ha a lokacin da aka rasa yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya eh kullu ko wal ukhtu lil abi wal ummi da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana cin gadan rabi walil abi da yar uwa ai wal ukhtu lil abi da yar uwa uba ɗaya kadai inda ha a lokacin da aka rasa yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya kenan da malai ya ce mana ya ta tsatso tana cin rabi yar ɗa tana cin rabi in aka rasa yar tsatso kenan idan akwai yar tsatso yar ɗa ba ta ci rabi ba ku riƙe wannan da kyau ya ce mana yar uwa shakikiya tana cin rabi sai ce mana yar uwa li'abbi wanda suka haɗa uba ɗaya tana cin rabi in aka rasa shakikiya kenan aka samu shakikiya ba ta cin rabi sai malam ya ce wa zauju da miji ma'a adamil hajib in aka rasa wanda zai katange shi wanda zai kai tange shi kuma shine ɗa mace ko namiji mace ce ta rasu ta bar mijinta shi kadai shine aurenta na fari ko shi ba ta dai da wani ɗa da ke raye ko da tana da ɗa ya rasu a'a wannan ba zai abin nan ba ba zai tasiri ba muna nufin a lokacin da ta rasu ba ta da wani ɗa ko namiji ko ya mace sai wannan miji nata ko sun tare da mijin ko ba su tare da mijin ba zai yi fuska ne a bashi rabi an gane wannan da ke ko zai yi fuska ne a bashi rabi yawa watakila wanda ke hannu yanzu shine miliyan hamsin akwai gratuity nata akwai waye nata akwai adashin ta ita ce ya ce zubin karshe yawa kuma daman dubu hamsin hamsin suke zubawa su goma ne nawa kenan yawa kaga ai a guje zai dago dubu hamsin cikin abin nan ya zuba dan yawa kaga sai a tattara gaba ɗaya kenan sai miji fuska a bashi rabi waɗannan su ne mutum biyar da matsayinsu ya kai su ci rabin dukiya kai tsaye isa ya ce wani su fardu khamsati a faradin a zauji wal unsa min al auladi ya ce yawwa a shagun rike wa bintu libin inda fakat binti wal ukhti fi mazhabi kulli mufti kai shi kace me wa ba la ila rahabiyyan nan kurkusa inda farajin na amma asubi waɗannan su ne mutum biyar da matsayinsu ya kai su ci gado ina son ku riƙe kowanne da sharaɗinsa yar uwa abu na ya sai in ta zama ita kaɗai ya ta mamaci ko ya ta mamaciya ba za ta ci rabi sai in ta zama ita kaɗai kenan idan sun zama 'ya'ya mata guda biyu ba za a ba su rabi rabi ba ina son ku gano wannan da kyau idan ta zama ya da namiji ba za a bata rabi ba ana nufin ta zama ya ita kadai ne matsayin ta ya kai ta ci rabi ɗaya kenan sannan bintul libini yar ɗa jika kenan tana cin gadon rabi amma in aka rasa ya ta tsatso ne matsayin ta ya kai ta na ta ci rabi wal ukhtu yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da suka hada da mamaci ko da mamaciya tana cin rabi kai tsaye walil abi yar uwa da suka hada uba ɗaya kaɗai da mamaciya ko suka hada uba kaɗai kawai da mamaci tana cin rabi amma sai yan babu uwa ɗaya uba ɗaya miji yana cin rabi na dukiyar matarsa sawa'un sun tare da matar ko ba su tare da matar ba da sharaɗin matar ba ta da haihuwa ba ta da ɗa namiji ba ta da ya Allah ta'ala ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad shikenan fa in kana lahunna walada shine darasin mu na gobe idan mai duka ya kai mu kun gane wannan da ke ko yanzu da zara an ce maka suwaye suke ce rabi suwaye matsayin su ne kai ya ce rabi ka riga ka san ko suwaye isa malam yi mana kasafin magada a sama sai ya biyo nan daya baya daya ya ce usulun sitta guda shida yanzu sai ya ɗauki rabi sai ya mana bayani yan saura nawa biyar haka zai ɗauki kowane ɗaya ya faɗa mana adadin magada wannan ɗayan yanzu ya ɗauki rabi ya faɗa mana adadin magadan rabi zai ɗauki rubu'i ya mana maganar maciya rubu'i ya ɗauki sumuni ya mana bayanin maciya sumuni wannan yana da kyau yana da tsari a matsayin littafin na muƙaddima shine muƙaddima ce ba ita ce rabon gadon ba shimfiɗa ake maka kafin ka shiga rabon gado din so ga tartibin da imalin a kwarin ɗaya na faɗa da su iziya muƙaddima ce saboda ka tunna muqaddima ce shimfiɗa ce kar ka taɓa jin cewa ka kai iziya ka zama malami a'a ka fara zama malami ka yi shimfiɗa ne dan haka malami ce mata al muqaddimatul izziyatu lil jama'atil azhariya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya sanya mu rayuwa mu albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk